Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da 60. masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mutane ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji ta bakin wani masanin tsaro kan yadda yake kallon harin da Amurka ta jagoranta kaiwa ƙasar Siriya. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim ka almasi garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. assalamu alaikum. kasashen duniya na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu dangane da hare-haren haɗin gwiwa da Amurka, Birtaniya da Faransa suka kai a kan Siriya. Inda yayin da wasu ke goyon bayan matakin wasu kuwa kushe shi suke yi lamarin da ya danganta ga kasashen da suke tsokacin. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta pentagon ta ce har-haren sun kaikaici wasu wurare uku ne da ake kyautata zaton ana hada makamai masu guba da na kare dangi waɗannan hare-hare martani ne ga harin makami mai guba da ake zargin gwamnatin shugaba bashar al-assad da yi a wani yanki da ke kusa da damascus wanda ya halaka sama da mutane 40 a yau asabar shugaba trump ya yabi ƙasashen birtaniya da faransa da mara mai baya da suka yi wajen kai waɗannan hare-hare a baya ya zargi rasha da ƙin cika alkawarinta na lalata makaman siriya masu guba in 2013 president putin Shugaba Trump ya ce a shekarar 2013 gwamnatin shugaba Putin ta yi wa duniya alkawarin cewa za ta lalata makaman sire masu guba. Amma harin da Asad ya kai a kwanan nan da kuma martani da makamayan mai sun samu asali ne saboda gazawar da Rasha ta nuna wajen cika alkawarinta. Ya zama dole Rasha ta yi karatun tanatsu kan ko za ta ci gaba da bin wannan tafarki ko kuma za ta bi sahun kasashen duniya wayayyu domin tabbatar da zaman lafiya. ɗaruruwan 'yan sira ne suka taru a kewayen birnin damascus suna masu allah wadai da waɗannan hare-hare da amurka birtaniya da faransa suka kai a kan ƙasarsu suna masu daga tutar ƙasar tare da danna abin busawa na motoci a gefen kuwa shugaban rasha vladimir putin ya yi allah wade da waɗannan hare-hare da amurka ta jagoranta aka kai a kan siriyan yana mai cewa hakan ya saba dokar ƙasa da ƙasa ita dai rasha ta masanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta siriya inda ta ce har ta tura wata tabaga zuwa yankin na duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan Minista harkokin wajen Rasha Sage Lavrov kenan cikin harshen Rashanci yake cewa muna da kwararan hujjoji da ke nuna cewa an kirkiri wannan batu ne mun gano cewa wata hukumar tattara bayanan sirri da ke kokarin bakanta Rasha idan duniya ne ta kirkiro wannan zargi na cewa an yi amfani da makami masu guba shugaban addini a ƙasar iran ayatollah kameni ya soki harin da amurka ta jagoranta yana mai cewa harin babban laifi ne kuma ba za su cimma burinsu ba ita kuwa china ta nemi ne da a gudanar da bincike mai zaman kansa kan zargin amfani da makami mai guban inda ma'aikatar harkokin wajenta ke cewa maslaha ga wannan rikici shine ta tafarkin siyasa Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce babu wani zaɓi da ya wuce amfani da ƙarfin soji yayin da Faransa ta ce harin ya cancanci a kai shi kuma ya yi nasara. Sai dai 'yan majalisar dokokin Faransa ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi sun yi Allah wade da Faransa ta biye wa Amurka. Sai dai Jamus, kanada Australia da Japan da kuma kwamitin zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai sun yi na'am da harin kamar yadda Turkiya ta yabi matakin da amurka ta ɗauka. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar aka yi jana'izar marigayi ya winnie mandela tsohuwar matar marigayi tsohon shugaban afirka ta Gudu nelson mandela wacce ta kasance ɗaya daga cikin fitattun mutanen da suka yi yaƙi da mulkin ware launin fata a ƙasar mutum kusan dubu arba'in ne suka taru a babban filin wasan ƙwallon ƙafa na olanda da ke soweto a birnin johannesburg domin yin bankwana da ita yayin jawabinsa shugaban ƙasar cyril mafosa ya kwatanta wini a matsayin mata mai magana da babban murya ba tare da ta nuna tana tsoron kowa ba a wajen taron bankwanan diyar marigayayyar wini wato zaneni ta bi sahun mahaifiyarta wajen faɗin gaskiya ba tare da tsoro ba inda ta yi hannunka mai sanda ta kira wasu masu yabon mahaifiyarta bayan da ta rasu a matsayin munafukai kamar yadda ta bayyana labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla bayan da amurka ta jagoranci kai hare-hare ta sama a wani yankin birnin damascus a matsayin martani ga zargin yin amfani da makami mai guba da gwamnatin Syria ta yi masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta Abokin aikina Muhammad Lalo ya tambayi Dr. Hafiz Muhammad Sa'id shugaban Hydra center a Najeriya wanda masani ne kan siyasar yankin gabas ta tsakiya yadda yake kallon wannan lamari. To, wannan al'amari ta fuskacin su kansu kasashen Birtaniya da Faransa da US America hmm. kusan ah, ba zai zamanto alheri gare su ba sakamakon cewa <clears throat> zai kawo sabani tsakaninsu da manya-manyan kasashen duniya kawayensu musamman ma ita rasha din sannan kuma zai jawo cewa nan gaba ko da sun yi magana duniya za ta ki yarda da duniya da maganganunsu kan sun yi wato turmi wani da aiki da wani guba ko kuma wani makamancin wannan sakamakon cewa ba su bari an gama bincike ba an ji kungiyar neman bincike kan wannan abin da ya shafi makamashi eh, da sinadarai masu guba a daidai lokacin da suke shigowa kasar a daidai lokacin aka kai hari ba su ma gama binciken su ba ko da dai ba su yarda da binciken rasha ba wacce take ita tana wajen ta tura yan sandan ta tun juma sun gama bincike sun tarar da cewa babu wani wani abu na gas ko kuma wani makamashi mai guba da aka yi amfani da shi to akalla saurara wannan kasashe. To amma dakta abin da ita Amurka ke cewa shine tana da bayanai da hujjoji kwarara da ta dogara da su da ke nuna cewa lalle an yi amfani da waɗannan makamai masu guba kuma gwamnatin ta bashar al ce ta yi amfani da su problem shi ne sun kasa nuna maka ah, hujjojin inda suna da hujjojin su nuna abin da kilif ɗin da aka yi rasha ta kama wasu daga cikin waɗanda aka wannan kilif ta rasu sun tabbatar da cewa shirya aka yi kawai sun nuna duniya sun nuna duniya ga su a wajen ga su a garin gari ne ba shi da girma kada manta ba babban gari ba ne doma gari ne karami kamar wani ɗan local gamma sannan kuma inda aka ce an yi amfani da makamashin guba din asibitin an ji an yi hira da mutanen asibitin da ma'aikatan asibitin da mutanen gari kowa ya ce babu ma wani abu irin wannan to a matsayinka na mai lura da al'amuran da ke faruwa a gabas ta tsakiya kana da fargabar cewa wannan takaddama za ta rikide ta koma yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasashen duniya eh to eh, zai wahala ya zamanto cikin sauki sakamakon cewa su masu kai harin sukan zaɓi wani target ne da za su kai wa hari ba hari ne na gama gari ba da za su yi wa kasar idan suka ce za su yi wannan wanda su kansu ba sun ce za su yi wannan ba ko yau za mu ga birtaniya abin da ta ce kenan ta ce harin sun kai ne domin ladatar da shi asad ba wai sun kai hari ba ne domin a kawar da asad saboda aka ba su da planning na kai hari na gama gari gaba daya duk da gaskiya experience wato tajirba da ake da ita ya nuna cewa ba a iya gasgata magana baki daya na abin da suke cewa saboda suna iya faɗa gobe kuma da kaji sun canja jibi kuma su ce wani abu sabanin abin da suka faɗa yau so da haka wannan amma duk da haka hasashe ya ba da cewa ba su da hadafin yin yaki na gama gari so da wani yana nufin dole za su yi target su zai hada da sojin rasha zai hada da sojin iran zai hada da hezbollah to kuma idan ya yi zafi haka wannan yana nufin kenan wayancan su kuma su mai da martani akan isra'ila da kuma target din amerika so da haka abin zai yi zai muni sosai amma ba ma tunanin abin zai kai da haka ba ma kima wannan harin ya zamanto ya tsaya kenan sai kuma wata shekara sai a sake wani fim din cewa an harba makamashin guba a wani waje sai kuma shi ma a sake dan kai hari irin wannan haka za a dinga jefi jefi To madalla Dr. Hafiz Muhammad kenan a hirarsu da Muhammad Lalo yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, jama'a na ci gaba da ba da tasu gudunmawar. Haka al'amarin ya kasance kwanaki a garin Illela, inda aka gudanar da maludin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas, kamar yadda wakilin sashen Hausa haruna mamman bako ya aiko da rahoto. wakana kenan a garin ilela local gamma a cikin jihar sokoto inda musulmi 'yan ɗarikar tijjaniya suka gudanar da maulidin tunawa da sheikh ibrahim inyas na ƙasar senegal Profesa abubakar abubakar ya gawal shine shugaban majalisar sufaye ta tarayyar najeriya wanda a lokacin da ya kewa mahalarta jawabi game da shehin malamin ya taɓo maganar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro shawara saboda haka yayin da muka godiya ga jami'an tsaro akan faɗi tashin da suke yi na kariyar ƙasar ƙasar nan da lafiyarta kuma muna roƙon su don Allah idan muka ba su shawara ga ɓata gari a cikin ɗari kasar da suka shigo muka ga irin matsalar da za su kawo muna domin duk mutumin da zai ja yara zuwa ga banza to amma ta Allah ga hili take don haka muna roƙon jami'an tsaro sadda duk muka ba su shawara ga irin waɗannan abubuwan ba mun ce su bi mu a makace ba amma su saurari abin da muka faɗi saboda yana da amfani domin rashin irin sauraren wannan shi kaza sai ta yi a ta nisa ka ji boko haramun ya fito ko irin waɗannan abubuwan da kawo matsala sai an sha waya kayan a hocce daga irin waɗannan matsaloli. Eh Ba kar mu bata ci mu yana gare mu zo mu zauna zama na lafiya To su ma dai al'ummar yankin Middle sun ci gaba da ƙoƙarin ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin, kamar gangamin da suka yi a harabin majalisar wakilan jihar plateau ga Wakilin sashen hausa na zainab babaji da sauran bayani Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa Majalisar Dokokin Jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu. Muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka sun yi dafifi ne a farfajiyar Majalisar Dokokin Jihar Plateau inda kakakin Majalisar ta'aziyyar marabce su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, ya ce suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin. Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza an kashe mutane goma a can talatin a can ɗari kowane rana. Wayannan mutanen mutane ne kamar ni da ke. Idan ba gwamnati sun ɗauka wani mataki na sayar da su ba. Domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayan abubuwan amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu magana da babban murya cewa su dau niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a London ma Archbishop na Canterbury yace wayan su ne suka shigo kasan daga sahel yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare idan wani ya zo daga wani gari ya shiga garinka ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare za su kare ita ma madan julia john mangai daga karamar hukumar bakos ta ce yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakinsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu mutanen mu ba su da gidaje an kashe wanda an kashe an riga an kashe kukanmu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya balle su zona su yi noman sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya a wurin sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wansu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayan da suna nan so sun fi karfin mutanen mu so gwamnati ta zo ta yi taimako mun gode masu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da da tarzoma din shi ko kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi ya ce za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba if we are not allowed to go to farm this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty i will not take that yace in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna ƙararra cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci kuma ba zan yadda da haka ba kakakin Abin ya ce su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun ɗauki matakan da suka dace. Cigaban rayuwa shi bamu, shi gwani ne masani ne, addu'a shi sai mu kara, jalla yi zama na lafiya. haka ne abin da ya sawaka kenan a yau a shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya ya faru don mallakar mu sake

To madalla a gaida jimai to shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc inda haka agonmu na cewa karfe biyar saura minti goma sha yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya ayyana zai tsaya takarar in Allah ya kai mu tara. Shugaban ya ayyana hakan ne a taron koli na APC kafin ya wuce zuwa London. Sakataren APC mai malabu ni ya ce muhawara kan wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar da aka kawar bai shafi karfin jam'iyyar ba. Karko da ta yi kuma tana da farin jini so ta zama abin sha'awa ga al'umma musamman ma kuma kamun ludan shi shugaba Muhammadu Buhari 'yan Najeriya sun gamsu. Shugaban BSO na Taraba Ahmad Zakari Guroje ya ayyana takarar majalisar wakilai yi da zunuwan sulhun ta kabilun tsaunin mambila don zaman salama. Domin duk yarurrukan Taraba State babu wanda bai ga masifar da ke tare da tashin tashinan da ake fama da shi ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama haramtattun bindigogi 425 daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba. Shugaban PDP Uche Secondus yana buƙatar diyar naira biliyan 1 da miliyan 500 daga ministan labaru Lai Muhammad kan zargin bata masa suna. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar 'yan shi'a reshen jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma shugaban kungiyar 'yan yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ga Sheikh Yakubu Yahaya. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su waɗannan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka, ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da wa'yan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama kenan wato ainihin al'amurra sun koma yanda suke Allah akalla a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata ya eh, yi wahalan gaske al'amari ne na Allah yana yi wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na fulani misali ko matsayinmu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda da ake ce ma muƙawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki ta da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku bangare na farko shine wato a samu abin da ake ce ma middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya to amma shi tsarin da ake tafiya a kansa wanda ita gwamnatin take tafiya a kansa wanda kuma gashi nan komai a rubuce eh, tattalin arzikin an tsara shi ga yadda za a yi da shi ga yadda za a kassafa ga yadda jihohi za su samu ga yadda ƙananan hukumomi za su samu ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza amma sai a waye gari kawai an karya wa'annan dokokin an kau da kai daga gare su an yi waso su an yi kaci ka tashi shi kuwa Mr. Mark Amani cewa ya yi. To a gaskiyar magana abin da yake faruwa a Najeriya ta Arewa na sha faɗi idan har ba za mu fito bari ka biya kanmu gaskiyar wallahi mun bata kuma ba wai su ne za su zo da masu su sha wahalar abin da ke faruwa ba ya ‘ya'yanmu jikokin domin a yanzu magana da ni ma ta nake magana a yanzu idan in ka duba dattawan da muke da muke da su daga kan kaina na akalla daga shekara 60 zuwa 85 a Najeriya kuma ta arewa wallahi ba mu da yawa ne sai mu duba shi yaya rayuwar ya'yanmu zai kasance nan gaba gaskiya mun kai su mun baro kuma ko shakka babu ba za su yafe mana ba a halin da suka samu kai a bari mu duba mu gani na farko dai muna da mai martaba sarkin musulmi sannan na biyu muna da mai martaba mai tangani ciyaman na sarakunan kiristoci na arewacin najeriya har da abuja to idan ana maganar a shugabannin al'umma to ko shakka babu babu waɗanda za a nema fito yi wa mutane gargidi su mutu mutane in ma har ba za a nuna musu iko da mulki ba to bari a rufe domin so da dama muna sauraron duk abin da ke faruwa a arewacin najeriya wallahi abin kunya ne amma na taɓa cewa in ba dan ba dan ba kada ce na amalin sabo wallahi na ce ko da abinci ne in yi kama da arewacin najeriya ne ma ba zan ci ba na sha faɗi dan bakin ciki ma saboda haka kirayen kiran da muke yi a gaskiyar magana da mutane suna ji suna amfani da shi kuma sun san abin da yasa muke faɗin wannan wallahi ko da wani ya ce ka je ka yi kaza domin ka biya min bukata na ko kuma je ka yi kaza domin ka biya wancan bukata wallahi babu wanda zai yarda da amma tunda ana mana kirarin cewa mu jajiri ne to gaskiyar magana mu mun wuce ma a ce mana mu jahilai don idan ana neman masu basira masu hikima masu hangar nesa idan aka sami dan arewa mutum an gama amma abin mamaki an waye gari mun ce mu babu abin da za mu yi ko muke yi sai dai karkashe yan uwanmu yace ko da dabbobi ne akwai wani dabban da kai ya kama karen gidanka idan in ya haihu ko kuma ta haihu wallahi duk sabon da ta saba da karyar nan ba za ta taɓa yadda ta je wajen 'ya'yanta ba ko da 'ya'yan kaji ne irin bibi yadda kaza take faɗa da shago in fi ɗaukan yaron. Haka dai. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a da Ibrahim da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. To kasashen duniya na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su dangane da hare-haren haɗin gwiwa da Amurka, Birtaniya da Faransa suka kai akan Siriya. Siriya inda yayin da wasu ke yaban matakin wasu kuwa suke kushe shi lamarin da ya danganta ga kasashen da suke tsokacin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta pentagon ta ce hare-haren sun kaikaici wasu wurare uku ne da ake kyautata ana hada makamai masu guba da na kare dangi waɗannan hare-hare martani ne ga harin makami mai guba da ake zargin gwamnatin shugaba bashar al-assad da yi a wani yanki da ke kusa da damascus wanda ya halaka sama da mutane arba'in a yau asabar shugaba trump ya yabi kasashen birtaniya da faransa da mara mai baya da suka yi wajen kai waɗannan hare a dai gefen kuwa shugaban rasha vladimir putin ya yi allah wade da waɗannan hare-haren da amurka ta jagoranta aka kai a kan siriya yana mai cewa hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ita dai rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta siriya inda ta ce hatta tura wata tawaga zuwa yankin na duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan shugaban addini a kasar iran ayatollah kameni ya soki harin da amurkan ta jagoranta yana mai cewa harin babban laifi ne kuma ba za su cimma burinsu ba ita kuwa china ta nemi da a gudanar da bincike mai zaman kansa kan zargin amfani da makami mai guba inda ma'aikatar harkokin wajenta ke cewa maslaha ga wannan rikici shine tafarkin siyasa to madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. David. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.